kamar yadda mara ke cewa dan sandan ne ya mu bude wuta ga wasu direbobi da ke kan hanya zuwa cin kasuwa lokacin da ya nemi a bashi na goro ko da direbobin suka bashi naira hamsin sai ko kiya kuma ganin sun kama hanyar tafiya ne sai kawai ya bude wa direbobin wuta da hakan koyi ya harzuka fasinjoji suka yi masa tire. batun kuɗi ne ya hana su da ya ce su bashi kuɗi suka bashi naira hamsin ya ce kada su kuma sun ce ba su kara ba to sun ce ba za su kara ba shine sai ya hasuka sai ya bude musu wuta to da ya bude musu wuta ya harbi daya ya wuce ya harbi daya kuma shi dan sanin ki da kuma eh, so fasinja kuma suka fusata suka sauka suka ta buge shi kewa suka buga eh dan sandan bai mutu ba to sun eh to ko ya mutu ko bai mutu ba ban tabbatar ba. Don an ce yawanci suna matsawa direbobi a wannan hanyar. Eh to ba direbobi kadai ba mu da muke yan gari ma sai dai yin sun gaddan ido duk haka kawai suke sai su haƙura da mu. Rundunar 'yan sandan jihar Adaman ta ko tabbatar da akwai lamarin inda ma kakakin rundunar SP Usman Abubakar ya ce suna fa bincike. Na samu rahoton abin da ya faru a kewayen hanyar wurin boki to da na samu wannan labarin tuni na ba ma shi dpo wanda ke wannan yankin akan ciwon ga abinda nake samu labari a kai tun da shi ne yake kula da wannan shi yari ya maza ya garza inda abin ya faru domin ya bani cikakken bayani domin ba zan iya faɗa ko an eh, rayuka na suka salwanta a wajen ba. Yanzu haka ma dai da alamun da saurari na a akaba game da umarnin cire shingayen binciken 'yan sanda da kuma kaɓar cin hanci da sufeta janar 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada a makon jiya. Wannan umarnin dai da farko ya sa 'yan najeriya da yawa yin maraba da wannan mataki domin galibin shingayen na zama tamkar hanyar karɓar na goro ne daga matafiya da kuma masu jigilar kayayyaki to ko anya ko ya biya kuɗin sabulu game da wannan mataki da aka ɗauka a yanzu eh gaskiya suna karɓa sosai ma ba na kaɗan ba suna karɓan me suna karɓan cin hanci saboda har suna sa maka kuɗi ma eh, yanayin kamar irin direbobin mota yanayin fasinjan da ka ɗibo in sun ce ma ɗari biyu ne in ba ɗari biyu nan ka bayar ba to sai an ci ma mutunci an kuma bata maka lokaci kana ganin umarnin da aka bayar na jinya ma gaye zai haifar da ɗa mai ido gaskiya ba ma haifar da ɗa mai ido kaɗai ba abu ne da ya kamata a jinjina ma shi shugaban 'yan sandan da ya yi wannan yunkurin Uh, saboda gaskiya suna musguna wa mutane in ka duba wani tafiyar da za ka yi cikin ɗan awa ɗaya sai sun sa kaya awa biyu bayan haka kuma ko baka da kuɗi sai ka nema ka bayar to eh, na san wata a hanya ko akwai abin da ka taba gani na cin zarafi daga ko soja ko abu ne wajen karɓar na goro gaskiya da yawan wurare daban-daban ya faru da ni ina dawa hanya daga abuja sun tare mu akan naira 20 sun aje mu kusan awa ɗaya, mun bata lokaci sun tare direba direba ce musu bai da canji amma ga naira talatin sosai suka ki karba kan dole sai an ba su naira hamsin a sakamakon babu canji dole aka bata mana lokaci aka samu ka sauke kayan mu saboda haka ni a gani na ban kalla amfani sai a wansu akan hanya ba da rana da daddare muna gudun barayi da rana kuma muna zuwa muna haduwa da su suna karban naira hamsin hamsin a hannun mutane a ɗari ɗari saboda haka ni ban ga amfani abun ba wasu 'yan najeriya kenan ke ma bayyana ra'ayinsu dangane da wannan mataki da aka ɗauka ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya